Zabura ta casa'in da bakwai Ubangiji yana mulki, bari duniya ta yi murna, bari tsibirai masu nesa su yi farin ciki; gizagizai da baƙin duhu sun kewaye shi, adalci da gaskiya su ne tushen kursayinsa. wuta tana tafiya a gabansa, tana kuma cinye maƙiyansa. a kowane gefe; walƙiyarsa ta haskaka duniya, duniya ta gani ta kuma yi rawar jiki, duwatsu sun narke kamar kakakin zuma a gaban Ubangijin dukan duniya; sammai sun yi shelar adalcinsa dukan mutane kuma suka ga ɗaukakarsa; dukan waɗanda suke bauta wa siffofi sun sha kunya, waɗanda suke fariya. da gumaka, ku yi masa sujada, dukanku alloli; Sihiyona ta ji ta kuma yi farin ciki, kuma dukan ƙauyukan Yahuda suna murna saboda hukunce hukuncenka, ya Ubangiji, gama kai, ya Ubangiji, kai ne mafi ɗaukaka a bisa dukan duniya; ana darajanta ka fiye da dukan alloli, bari masu ƙaunar Ubangiji. su ƙi mugunta, gama yana tsaron rayukan amintattunsa yana kuɓutar da su daga hannun mugaye; an haskaka haske a kan masu adalci da kuma farin ciki a kan masu gaskiya a zuciya. Ku yi farin ciki a cikin Ubangiji, ku da kuke masu adalci, ku kuma yabi sunansa mai tsarki.